Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da wani lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim ga almasi garba muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau talata tara ga watan Maris na shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar nishar rundunar 'yan sanda ta gunduma tsibirin maradi ta yi wani kame na 'yan fashi da makamai da kuma bisa shi da dama bayan haka za mu liga kasar ghana inda har ila yau ake ci gaba da rigakafin cutar covid-19 cutar da ke ci gaba da yin kamari kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafe da rahoto na musamman sannan muna tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim ga almasi garba da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a Brazil. Bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da ɗakin binciken sinadarai. Masu ilimin kimiyya a kamfanin Pfizer da kuma jami'ar Texas sun ɗau jinin wasu mutane da aka basu wannan rigakafin. suka garwaye jinin da samfurin nau'in cutar wadda ake kira p1 masu binciken sun gano cewa rigakafin na dakile wannan nau'in cutar ta brazil kamar yadda yake dakile sauran nau'in cutar ta corona a wani al'amari kuma mai nasaba da rigakafi hukumar rdif ta rasha ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin da magunguna na adiyan da ke kasar switzerland don samar da ɗimbin rigakafin cutar corona da rasha ta ƙirƙiro mai suna sputnik v wanda za a yi amfani da shi a nahiyar turai wata ƙungiyar musulmi da kuma ofishin harkokin 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana takaicinsu kan wata shawarar da ƙasar switzerland ta yanke kwanan nan ta haramta rufe fuska a bainar jama'a nau'ukan rufe fuska da aka hana ɗin har da irin waɗanda musulmi mata ke yi a wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ranar lahadi an zaɓi wannan matakin da rinjaye kalilan 51 cikin 100 akasin 49 cikin 100 gudanar da ƙuri'ar ra'ayi ne na jam'iyyar spp ta masu ra'ayin riƙau marasa haba-haba da baƙi babbar majalisar musulmi ta switzerland ta bayyana wannan matakin da aka ɗauka da rana mai duhu ga musulmi tana mai cewa wannan shawara ta hana lullubi a ta bakinta ta fama tsohon gyambo majalisar kungiyar tarayyar turai ta kada ƙuri'a yau dinnan talata ta tuɓe rigar kariya ga tsohon shugaban yankin catalonia na ƙasar spain da sauran jagororin 'yan awari biyu wanda hakan ke nuna alamar za a ta su zuwa spain su fuskanci tuhuma charles puigdemont da tsofin mambobin majalisar ministoci tony comin da clara ponsati sun kasance da rigar kariya daga tuhuma ne tun bayan da suka ci kujeru a majalisar kungiyar tarayyar turai din kuma sun ce suna shirin kalubalantar wannan matakin da aka ɗauka a yau dinnan talata gwamnatin spain dai ta yi marabalale da wannan shawarar da majalisar kungiyar tarayyar turai ta yanke tana mai cewa dama a cikin gida ya kamata a warware matsalar kasar iraniyawa 'yan rajin kare 'yancin mata da ke iran da ma kasashen waje sun yi hidimomin ranar mata ta duniya tare da jan hankalin duniya ga wasu daga cikin walhalu masu tsanani da mata ke fuskanta a kasar ciki har da gana masu tsanani da maza ke yi da kuma tsabar rashin ayyukan yi a wannan kasar da cutar corona ta yi illa ga tattalin arzikinta a matsayina na mace wadda ta tashi a jamhuriyar musulunci ta iran na ma saba da irin wannan tsangwama cin mutunci da kuma cin fuska da gwamnati ke mana a cewar wata iraniya yar fafutuka mai suna na giz muhammadi a wani saƙon bidiyo da ta tura ma sashin fasha na muryar amurka don wani shiri na musamman muhammadi wacce 'yar jarida ce mai shekaru 48 kuma 'yar fafutukar 'yancin dan adam ta shafe shekara da shekaru a gidan yari kafin aka sake ta a watan oktoban bara biyo bayan faɗi tashin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi na ganin an sake ta. Hukumomi a Burundi na shirin sakin dubban fursunoni don rage cinkoso a gidan yarin wannan ƙasa ta gabashin Afirka. Fursunoni wajen dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da biyar wato kusan kashi arba'in cikin ɗari na yawan fursunonin ƙasar za a sake su bisa ga wata doka wadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya gani. rahotanni na cewa shugaba everest indayashimi ya ce wannan afuwar mataki ne da ya zama wajibi saboda rage cunkoso da kuma kyautata yanayin gidajen yaren kafar labarai ta afp ta ce waɗanda ke fursunan tsawon shekaru biyar zuwa ƙasa ne suka cancanci wannan afuwa ta shugaban ƙasa amma banda waɗanda ake ganin suna da haɗari ga ƙasar. a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar da kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar rundunar 'yan sanda ta gunduma tsibirin maradi ta yi nasarar tafke waɗansu mutane masu fashi da makami maza uku da mata biyu inda aka samu bindigogi kira AK-47 guda biyu da adda uku da takobi guda da kwari guda biyu da baka guda da bisashe 172 a wata ruga da ke kilomita bakwai da garin tsibirin maradi da ake ce ma doguwar kwarya ga rahoton da wakilinmu da ke birnin kwanni haruna mamman bako ya haɗa mana rundunar 'yan sanda ce ta gundumar tsibirin maradin jamhuriyar niger ta yi nasarar tafke waɗansu mutane masu fashi da makami maza uku da mata biyu inda aka samu bindigogi kira ak-47 guda biyu da adda guda uku da takobi guda da kwari guda biyu da baka guda da bisashe 172 a wata rugga da ke kilomita bakwai da garin tsibirin maradi da ake ma doguwar kuriya sai dai shugaban 'yan fashin ya ɗiba cikin takare shugaban rundunar 'yan sanda ta tsibirin maradi rahila alfa tawa 'yan jarida bayanin yadda suka sarbe waɗannan mutanen abubuwan suka faru ce aka yi ta bisashe mai bisashen ya suka kai shi har na ruga da sai ya kira da muka tai wanda aka yi tarkijishiyon sai muka samu bindigogin mutanen yi da mutanen da ke kama mana aiki gojiya kuma ina son su ƙara kamawa Gwamnan jihar Maraɗi da Sultan na Gobir Alhaji Abdu Bala Marafa da shugaban rundunonin 'yan sanda na jihar Maraɗi Amadu Musi sun kai jinjina ta musamman wa 'yan sandar tsibirin Maraɗi tare kira ga al'umma da ta ba 'yan sandar haɗin kai da labaru don su kare al'ummar Nijar magabatan sun yi tir da Allah waddai da waɗannan mutanen da ake zamne da su suna wa jama'a zamba cikin aminci kamar yanda zakari umaru gwamnan jihar maradi ya yi bayani gaban manema labarai wannan abin bakin ciki bila'in da a can bakin iyaka yana tsayuwa gaba kai ya kawo cikin birane wannan abin asha ne kuma abin da muka kiyaye da shi akwai hukai da yawa tare da da muna zaton masu yi muna barna daga waje suke ƙetarwa su yi barna su koma to yanzu namu ne mahi yawa su ne suke barnan saboda akwai mutane masu haɗa musu ku yi hankali yau jami'an tsaro suna waje kaza gwamnati tana tabba da kokari mun zuba ma'aikata da yawa kan iyakan nan sakamakon aikin su gashi nan kun gani amma inda ba mina kai tare da mu da sakamakon aikin ya haka da izin layi ta'ala za a ci karhin waɗannan 'yan ta'adda muna majami'an tsaro godiya da sunan gwamnati a ci gaba da waye majama'a kai saboda su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro Allah ya mana maganin wannan masira. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar ghana babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiyan ghana dr patrick kuma abogoi yayin da yake bayyana irin halin da ake ciki game da allurar rigakafin cutar covid-19 a juwashe cikin jihar gabasci ya ce gwamnati ta yi farin ciki game da yadda aka fito sosai a farkon yin allurar kuma tana himmanta kowa a shiga shirin yadda za a ƙara samun ci gaba a ƙoƙarin karya alkadarin cutar ga rahoton da wakilinmu a ghana redwan abbas ya haɗa mana Babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana Dr. Patrick kuma buwaje yayin da yake bayyana irin hali da ake ciki game da allurar rigakafin COVID-19 a juwase cikin jihar gabashi ya ce gwamnati ta yi farin ciki game da yadda aka fito sosai a farkon yin allurar kuma tana himmanta kowa a shiga shirin yadda za a ƙara samun ci gaba a ƙoƙarin karya alkadarin cuta. Ya zuwa ran bakwai ga watan Maris an yi wa jimlar mutane dubu dari biyu da hamsin da uku allurar wannan ne abin da aka ɗauka ta na'ura na adadin babban jiha accra ce take kan gaba a yawa da mutum dubu dari da ishirin da takwas da tamanin da shida a waɗanda aka yi wa allurar amma akwai kimanin mutum dubu hamsin da takwas da aka yi wa allurar waɗanda ba a buga sunayensu ba wannan ne rahoto da muke samu daga jihohi bakwai da sun ka hada da jihar ashanti da kashi kashi uku na adadin waɗanda sun kai allurar wadda kuma aka rajista da yake bayyana da rukunin waɗanda sun kafi sa kai wurin yin allurar dr patrick abuwaji ya ce those who have Mu mai da hankali akan ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda shekararsu ya kai sittin sai waɗanda ke da wasu cututtuka kamar na hawan jini da diabetes wato cutar sikili da kuma waɗanda ba su da lafiya amma ba marasa galihu ne ba da kuma ma'aikatan tsaro sai dai ni a gani na waɗanda sun kafi sa kai sai a cikin alluran ne masu shekaru sittin ko fiye da haka su ne ne sun kai dubu hamsin da daya ma'aikatan kiwon lafiya dubu ishirin da bakwai da masu fama da lalurori dubu hamsin da daya. Dr. Patrick Abuwaje ya kuma ba da sanarwar cewar ana sa ran shigowan karin magani miliyan biyu kan karshen watan Mayu. We are za mu kuma yi aiki a kan fiska na biyu na maganin allurar covid-19 daga yanzu zuwa ƙarshen watan mayu muna sa ran samun maganin miliyan biyu daga tushe a bisa irin yarjejeniya da ke tsakanin mu mun kuma samu ƙarin maganin dubu ɗari wanda zai haɗe duk ma'aikatan kiwon lafiya yadda aikinsu ba zai tsaya ba a ƙarshe za a buɗe wani wurin rajista ko app ta yanan gizo inda za a rinka gabatar da bukatu ko rajista kan ayi allurar da kuma sanin inda za a tafi ayi allurar da sauransu. Radwanullah muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida lahi Abbas yanzu kuma bari mu Najeriya inda gwamnatin jihar Niger ta ce za ta baiwa 'yan banga bindigogi domin yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana daga Najeriya. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta ƙara taimakawa 'yan banga da bindigogin pom action domin yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda yake ganawa da ɗaruruwan 'yan bangar a garin kasuwan Garba ya ce bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan banga ke ba da gagarumar gudunwa a yaƙi da 'yan bindigar to ya zama wajibi su taimaka masu da ƙarin kayan aiki. Ku 'yan vigilante mun gode kwarai da gaske Allah saka muku da shiri kuma na tabbatar muku gwamnatin jihar Niger za ta yi kokarinta ta ci gaba da taimaka muku kuma shugabannin jami'an tsaron musamman kwamishinan 'yan sanda gashi na ba dare ba rana duk abin da ya shafe ku insha Allah zai muna fata Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu wannan masifa da ke ciki Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Yan bangar dai sun ce a shirye suke wajen ba da rayuwarsu a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga. Sunana Alhaji Musa Liman Mangwaro. Na'am kai ga kaɗan banga ne cikin kayan banga. Eh ni ne sakataren Vigilante Group na Mangwaro. Ah, muna jin mun gode kwarai da zuwan gwamna da kuma aikin da muke yi ya nuna ya ji daɗi wannan ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ne domin mu je mu ƙara ba da himma. Wato idan za a baku wannan bindiga babba ku a shirye kuke ku shiga koma ina ne. A insha Allah wayan gaba muna yi da su a haka nan balle an bamu wancan. Muna amfani da wagiloli baka a daka da wani da ita pump action din. Eh, muna ma kokari da nan balle an bamu wancan an ƙara mana ƙarfin gwiwa ke. Ni ne Ibrahim Bulus daga Karambana. Na'am kai ga ka cikin kayan banga me za ka ce to? ne ina so a taimaka mana a kara mana kayan aiki na kama wani iri kenan kama irin su bindiga da mashin gwamna abubakar sani bellan dai ya ji ƙauyen kasuwan garban ne domin jajantawa al'ummar garin da ke cikin yankin karamar hukumar mariga kan ta'addancin da 'yan bindiga suka yi masu gama dai abinda wasu daga cikin mutanen yankin ke cewa ni sunana alhaji alimai mai kasuwan garba alhaji nasiru ba a maganar matsalar da aka samu kashe mutum ba a mai da shi komi ba ni alhaji alimai mai ina tabbatar maka abin da an kai ban iya kama kashe nan sai dai in takaita yanzu zo ka leƙa nan duk yan gudun hijira ne zo na zo na alhaji nasiru hmm. duk wurin da ka gani yan gudun hijira ne yanzu dukkan gidajen da kake gani eh. in za ka kewa garin gaci keke da yan gudun hijira. Musa Musa kasuwan garba a maganan gaskiya wallahi tun muna kiyasi mun ka ba mu kiyasi wallahi a gaskiya rai idan na ce ga iyaka wallahi na ma domin na tabbatar da sama da mutum 200 ko uku sun mutu akan wannan al'amarin nan mariga local government sama da mutum 300 sun tafi tabbas wannan ba ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga rahoton na musamman inda rahoton ya nuna cewa an kaddamar da ofishin sabuwar hukumar kula da garuruwan gabar kogunan niger da kwara da kuma waɗanda ke kusa da madatsurwa da ake samar da hasken wutar lantarki a najeriya da ake kira hyperdeck bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya amince da samar da wannan hukuma ga rahoton da mustapha nasiru basari ya haɗa muna daga mina Bayan da aka share shekara da shekaru al'ummomin da ke zaune a jihohin da ke gabar ruwan kogunan Niger da Kwara da kuma madatsun da ke samar da hasken wutar lantarki a Najeriya suna fafutukar ganin gwamnatin Najeriya ta samar da hukumar kula da waɗannan garuruwa. To a yanzu dai a iya cewa kokowa ta kai ƙarshe. domin kuwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da kafa wannan hukuma da ake kira hyperdeck a turance kuma a takaice har ma an kaddamar da ofishin hukumar ta hyperdeck amina fadar gwamnatin jihar niger a yanzu dai jihohi guda shidda ne da suka hada da kebbi niger kwara kogi Benue da kuma jihar Filato ne a ƙarƙashin wannan hukuma. Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa katikan Yawuri shine babban manajan darakta na wannan hukuma ya yi karin haske a kan manufar kafa hukumar da kuma yadda suke ji a halin yanzu da ma waɗanda za su amfana a ƙarƙashin wannan hukuma ta haifadek. godiya ga allah subhanahu wata'ala da shugaban najeriya wanda hiyar shekara 48 al'ummomin waɗannan wurare ke kuka ke neman irin wannan 还有人去闯。 su daga cikin matsaloli da kunci da suke ciki saboda kasancewan wayannan wurare da ke ba da wuta suke kawo ma al'ummansu ba a samu irin wannan cigaba sai lokacin shi ya tabbatar da cewa ya kaddamar da wayannan buri na wannan al'umma to abin da zan ce kenan kuma ina tabbatar ma wayannan mutanen al'umma da najeriya cewa wayanda aka zaba su zama shugabannin Uh, council governing council na wannan um, hyperdeck uh, na farko dukansu ƙwararru ne kuma dukansu sun san ciwon abin sun san zafin abin kuma allah ya daba za su ba mara kunya da yadda allah yi mana karin haske kaɗan daga cikin ayyukan ita wannan hukuma a ayyukan wannan hukuma shine ta zagayi wuraren da ruwa ke maɓanna wa'anda wuraren ne kuma ruwan da ke bi yana kai ruwa inda ake samun lantarki kamar wuraren kanji dam kamar wuraren jeba dam kamar wuraren shiroro dam kamar wuraren akwai wani dam da ke cikin plateau state sannan wuraren da manya-manyan wa'annan ruwa na river niger da river benue suke haduwa ko kuma suke bi kafin su haɗu kuna da labarin yadda suke ɓanna gidaje suke tada mutane daga wurin sana'o'insu to makasudin wannan hukuma shine ta dubi wa'annan matsaloli ta magance faruwansu irin matsaloli da ake samu na faɗuwan jiragen ruwa saboda itatuna da duwatsu da ke kada jiragen ruwa ta magance wa'annan To tuni dai shugabannin wannan hukuma suka fara ziyarar aiki domin gabatar da kansu ga shugabannin al'ummomin da ke zaune a waɗannan yankuna da suka daɗe suna fama da matsaloli irin su zaizayar ƙasa, ambaliyar ruwa da kuma samun haɗurra irin na jiragen ruwan kwale-kwale. Gama dai jawabin mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska a lokacin da shugabannin wannan hukuma suka ziyarci fadar shi a ƙarshen wannan mako da ya gabata. girma kwamiti chairman na papa da membobin shi fatan alheri kuma ya kamata in godiya mun godiya ga shugaban kasa da naɗa wannan kwamiti don taimaka ma jama'a mu Allah ya sa albarka muna fata wannan kwamiti za ku aiki tsakanin ku da Allah kamar yadda shi girma shugaban kasa ya nema Allah ya taimaka muku ya muku jagora kai Allah sa gama wannan aiki lafiya Allah ya tsare a yanzu dai wannan hukuma ta hyperdeck ita ce hukuma ta baya-baya da gwamnatin najeriya ta samar domin kula da al'ummomin yankin da ke fama da matsalolin ibtila'in rayuwa akai-akai bayan hukumar yankin niger delta da kuma hukumar kula da yankin arewa maso gabashin najeriya da ta sha fama da ibtila'in rikicin boko haram Wasu daga cikin al'ummomin yankin hukumar ta Hyperdeck dai sun yi maraba da samun wannan sabuwar hukuma. Sunana Malam Umukulu ne ne mai ba gwamna shawara kan harkokin siyasa a nan jihar Neja, Najeriya. Da farko muna gode ma gwamnatin tarayya saboda wannan tunanin da aka yi na ganin hukumar nan da ke kula da wajajen da aka datse ma ruwa ta samu kabuwa kuma ta fara aiki. duk cikakke dan jihar Niger ina cike da farin ciki saboda mun san irin banna da ruwa madatsan ruwa suke jawowa a nan jihar Niger yawancin lokaci mutane zaka same su sun gama noma madatsan nan ruwa zai hito zai kwashe musu gonakinsu ko kuma aka dan samu ambaliyan ruwa duk zai kwashe musu gonakinsu da sauransu ana asaran dukiya da rayuka amma yanzu na da tashin wannan hukuma in allah da za mu samu saukin wannan abubuwan zai taimaka ma wajen faɗaɗa aikin noma za a samu abinci a ƙasa da najeriya ma gaba ɗaya da afirka ma gaba ɗaya don ka lura jihar neja na iya ciyar da kasar ma gaba daya saboda haka wannan babban abu ne aka mana kuma muna fata duk goyon bayan da wannan hukuma za ta samu gwamnatin tarayyan za a samu sunana zaidu bala ba sabuwa birnin kebbi jihar kebbin tarayyar najeriya gaskiya wannan hukuma ta haifa da e wadda shugaban kasa muhammadu buhari ya kikiro don kogin neja ko kuma mu ce gurbin da ya ratso waɗannan jihohi to wannan gaskiya abin alfahari na gare mu sosai yanzu an tuna da wannan yanki namu wanda ka samar da hasken wutar lantarki a najeriya kuma kowa ya san da cewa yadda wannan yanki ya taka rawa musamman ma gehen sharoro da kanjidan waɗanda ka ba da hasken wutar lantarki sosai a najeriya to wannan abin alfahari na gare mu don mun ga akwai nddc aka ce mata hukuma da kula da jihohin can na kudancin najeriya masu ba da abin ga man fetur to yanzu mu manan jihohin ga namu an harhado da su fatanmu dai har gobe har jibi abin da muka so ya zamanto wannan aiki da saddauna shugaban ga firimiya arewa da tsohon firaministan najeriya sa abubakar ta fawo alewa sun ka na yin tashar jiragen ruwa mai kari kamar irin wadda akwai lagos da kwatano wadda an ka ɗauko wadda za a yin tasha a yawuri fatan mu allah ya sa duk shugaban ƙasar da zai towa zuwa gaba ko shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi da wannan aiki ya zama da cewa wannan tashar jiragen ruwa da ta ratso wannan teku wadda aka yi an kawaro aikinta a garin yahudi ya zama to an da wannan aiki. Fata dai al'ummar wannan yanki su samu canjin rayuwa a sakamakon amfanin da za su samu saboda kafa wannan sabuwar hukuma ta haifadek. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Nijar ana ci gaba da bugawa a teburin Super League na kwallon kafa na kasar mako na goma sha uku inda rasin na bukoki na mai ta wajen gwarzo ta marari da nema CIS Nijelak ta yi da ɗaya da S Guard National du Nijar amma kusancewa a mako na goma sha biyu silas Sporting Club ta yi da ɗaya da AS Fan CIS Gendarmerie National ta yi da ɗaya da AS Duan AS Police ta yi da ɗaya da S Guard National du Nijar Jean Gwarzo ta wa Irana ɗaya da nema Olympic da GS Adar aka yi banza da banza Racing Bukoki ta sha kashi da banza a hannun Espoir. Idan aka dibi jadawalin wasannin Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Niger ta farko ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 25, ta biyu AS Douane da maki 23, ta uku ita ce AS Garde National du Niger da maki 22. AS Nijelek ita ce ta hudu da maki 21, Jangwarzo ta biyar da maki 19, Espoir ta Zandar ta shidda da maki 18, Sera Singh Bukoki ta bakwai da maki goma sha biyar da takwas AS Fan da maki goma sha hudu da tara Sahel Sporting Club da maki goma sha uku. a s Police tana ta goma da maki goma sha uku ta goma sha ɗaya Olympic Football Club da maki goma sha biyu sai Irana ta goma sha biyu da maki goma sha ɗaya sai GS Adara ta goma sha uku da maki goma sha ɗaya ta goma sha hudu ita ce s Sony Dep da maki tara. A ranar Asabar da ta gabata ne aka zo ƙarshen kwamfalar ƙasashen nahiyar Afirka ta ƙwallon kafa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 a ƙasar Mauritania. Mauritania inda kasar Ghana da Uganda suka yi karawar ƙarshe kuma Ghana ce ta yi nasara da ci da nema. Wannan shine karo na hudu da kasar Ghana ke nasara a wannan mataki na wannan wasar bayan shekara ta dubu da ɗari uku da dubu da ɗari tara da shekara ta da tara kuma ta gadi kasar Mali ne da ke rike da wannan kofi kame a je karawar ta bada a kasar Mauritania ita dai Mali ta lashe wannan kofi ne a shekara ta dubu da goma sha tara a matsayin matsayi na uku kasar gambia ce ba zato ba tsammani da tawa tunisia ci hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin guda biyu sun share mintuna ɗari da ashirin suna kapsawa ba tare da kowanne ya saka kwallo a ragar abokin karawar sabam a lokacin wannan kwambalar derek kakuza dan kasar uganda shine ya fi saka kwallaye a raga domin ya ci gol hasso biyar sai kuma persius bowa dan kasar ghana da yake na biyu a wannan mataki na yau. yawan saka kwallaye a raga wanda ya saka ci uku a lokacin gasar ta kwallon kafa ta nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 idan muka dibi champions league ta nahiyar turai kuwa yanzu haka ana ci ana karawa a wasa na biyu tsakanin kungiyoyi guda biyu inda juventus ke karbar bakuncin fc porto fc porto ce ta nasara fi da ɗaya a wasan da suka yi na farko dortmund tana buga da fc cv ta kasar spain sai kuma liverpool ta kasar ingila a ranar gobe za ta takara da Leipzig ta kasar Jamus yayin da Paris Saint-Germain za ta buga da FC Barcelona ta kasar Spain. Su kuwa wasannin Olympic a yau talata ne aka bada sanarwar cewa za su wakana a Tokyo ta kasar Japan ba tare da 'yan kallo ba. Haka wasannin Olympic na nakasassu ba za su samu halartar 'yan kallo ba saboda annobar coronavirus. Idan muka waiwayi zuwa kimlo mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus ko Alman ya ce zai ajiye aiki bayan kammala wasannin kwallon kafa na nahiyar turai da za su wakana a wannan shekara shi dai joachim lo ya kama jagorancin kungiyar kwallon kafa ta kasar alman ko jamus tun shekara ta da shidda kuma ya yi nasarori daban-daban tare da kungiyar musamman a shekara ta da goma sha hudu inda suka zamanto zakaran duniya na kwallon kafa sai a shekara ta da goma sha bakwai inda suka lashe confederation cup haka ma ya kai wasan ƙarshe na kwallon kafa na nahiyar turai ero a shekara ta da 2008 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice rigakafin covid-19 na kamfanin pfizer da biontech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a brazil bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da dakin binciken sinadarai masu ilimin kimiyya a kamfanin pfizer da kuma jami'ar texas sun ɗau jinin wasu mutane da aka ba su wannan rigakafin suka garwaye jinin da samfurin nau'in cutar wadda ake kira p1 masu binciken sun gano cewa rigakafin na daƙile wannan nau'in cutar ta brazil kamar yadda yake daƙile sauran nau'in cutar ta corona To masu saro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu amma da Ibrahim Maka Almasi Garba wanda ya tayar gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.